بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu je majalisi na biyu a yau lahadi goma sha biyar ga watan shawwal a shekara ta 1438 kuma daidai da tara ga watan eh, bakwai shekara ta 2017 miladiya za mu je darasinmu na uku a cikin wannan littafi mai albarka littafin khulasatu ta azimul ilm khulasatu ta azimul ilm eh, darasin farko na jiya mun yi magana ne a abin da ya shafi ilimi umuman sannan darasin farko a yau darasi na biyu kenan man karanta addibaj ta malam da kuma mukaddimar da yi kenan yau darasinmu na uku a madarasi na biyu insha Allah a yau kenan za mu tashi al cikin littafin kai tsaye al-ma'aqid ne na al-ma'aqid yasa kaga ya ce al-ma'aqidul awwal al-ma'aqidul awwal daidai ne da ka ce albabu al'awwal ko ka ce alfaslu al'awwal sai dai an ka ce al awwal abu na farko da zaka kudirce a zuciyarka abu na farko da zaka kudirce a zuciyarka a matsayinka na ɗalibin ilimi shine me tatahiru wi'a'il ilmi tatahiru wi'a'il ilmi shine ka tsarkake taskar ajiye ilimi ka tsarkake ma'ajiyar ilimi inda ake aji ilimi shi karan kansa wurin da ake aji ilimi ana buƙatar ka tsarkake shi to tambayar ita ce ina ake aji ilimi nan ake karantawa nan ake ajiyewa ba a ƙwaƙwalwa ake aji ilimi ba a zuciya ake ajiye shi isa Allah ta'ala ce balhuwa ayatun bayyanatun fi sudurin lazina utul ilm bai ce fi bai admiga ba bai ce a kwakwalan waɗanda aka bai ma ilimi ba sai ya ce fi sudurin lazina otun ilm a zukata na waɗanda aka bai su ilimi saboda aka ilimi yana zuwa zuciya ne a zuciya ita ce mataskanta ilimi nan ake aji ilimi in mutum ya karanta zuciya yake shiga sai zuciya ta harba ma kwakwalwa sannan sai su ci gaba da aiki din gaba daya isa annabi sallam yake cewa a zuci a jikin mutum akwai abu ƙoka guda in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta lalace kuma dukkan jiki ya lalace ita ce zuciya awala awalam yasiru fil ardi aƙilu na biya ya'qiluna ƙulubun ya aƙilu na biya zukata da za su dinga hankalta da ita ai da zuciya ake samun hankali da zuciya ake hankalta sauraka zuciya ita ce matattara ilimi abu na farko a matsayinka na ɗalibin ilimi ko a matsayinka na bai ba da ilimi kana son ka girmama ilimi to girmama shi na farko shine ka tsarkake mataskanta ilimi inda ake ajiye ilimi sai malam ya ce wa huwal qalbi wa bi hasabi taharatul qalbi yadkhuluhu al ilmu وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم ما لا يتي وهو القلب ما تترى إلمي ورن تسكنت إلمي ورن أجي إلمي ita ce zuciya a zuciya ana nan ake ajiye ilimi a nan ake taskance ilimi wa bi hasabi taharatul qalbi mala ya ce kuma gwargwadon tsarkake zuciya ya da hulhul ilmu gwargwadon yadda ilimi yake shiga subhanallah al'azim gwargwadon yadda zuciyar mutum take da tsarki gwargwadon yadda ilimin yake shiga wa idza izdadat taharatuhu idan tsarkakuwar zuciya ta karu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi sai kuma karban ilimin ya karu sai karban ilimin ya karu gwargwadon tsarkin zuciya gwargwadon karban zuciya na ilimi kenan kaga tana tafiya da percentage sai ga yanzu tana 2% ne ya karbanta ya kai 3 wajen tsarki ya kai 5 ya kai 25 kaga an samu kwata ma kenan sai kawai ga mutum yana ta samu zuciyar shi tana ta karba tana ta karba ya kai 50 ya kai kaza ya kai kaza babban abin da ake samu ake bukata shine mutum ya tsarkake zuciyarsa kuma gwargwadon tsarkin zuciya gwargwadon yadda ilimi yake shiga zuciya a duk lokacin da zuciya ta ƙara samun tsarkaka a duk lokacin da ilimi kuma zai sake ƙara shiga faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyinhu falyuzayyin batina wa yutahhir ƙalbahu min najasati fal ilmu jawharul latif la yasluhu illa lil qalbi nazif faman da hiyazatar ilmi to fa dukkan wanda yake son ya sami ilimi duk wanda yake so ya samu ilimi falyuzayyin batinahu to ya kyautata ya kawata cikinsa ya kawata cikinsa cikin me kenan cikin zuciyarsa shi mutumin ya kawata cikinsa ya kaga yana da ciki yana da waje hannu da fuska da wuya da kirji duk suna cikin waje amma hanji da hanta da hunhu da timbi duk suna ina ciki to ya kawata cikinsa shi mutum ɗaya kenan na biyu wai tsahir kalbahu kuma ya tsarkake zuka zuciyarsa min najasatihi daga najasa daga najasa ya tsarkake zuciyarsa daga najasa ku da kyau fal ilmu jauharul latif ilimi da ka ganshi wani jauhar ne wani gol ne latif mai sauƙin gaske mai laushi in ka sake sai ya wuce la yasluhu baya samun matsaya inda zai zauna wannan jauharul latif din illa lil qalbin natif sai zuciya mai tsafta kulura da kyau ko ilimi jauharun ne latif wani gol ne wanda yake latif ba wai da abu ne da ake ajiye shi haka ba a'a tafiya yake haka kamar iska ko kamar wani abu baya samun wurin tsayawa baya tsayawa illa lil qalbi sai a zuciya ɗaya kenan annazif zuciya kuma mai tsafta raga kenan sai mutum ya hankaltu ya tashi tsaye ya natsu domin domin kyautata zuciyarsa domin ilimi ya samu damar shiga ciki wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimain wa taharatul qalbi tsarkin zuciya tsarkake zuciya kuma tarji'u tana komawa ne baki ɗaya ila aslaini azimain zuwa ga manya-manyan asali guda biyu ku lura da kyau malam sai ya dinga mai da mu zuwa ga usul abin da yake asali muka ce usul shine tushe sauran kuma rassa ne to tsarkake zuciya yana komawa ne zuwa ga manya-manyan asali guda nawa guda biyu a hadihima taharatuhu min najasati shubuhat wal akharu taharatuhu min najasati shahawat mana ya ce a ma ɗaya daga cikin waɗancan asalaini azimaini na farko taharatuhu shine mutum ya tsarkake zuciyarsa min najasati shubuhat daga najasa ta shubuha najasa ta shubuha subhanallah najasa ta shubuha sai ya zama na mutum ya tsarkake zuciyarsa daga barin dattin shubuha annabi sallallahu alaihi wasallama cewa innal halala bayyin ko a wata ruwayar alhalalu bayyin wal haramu bayyin an samu alhalalu bayyin wal haramu bayyin sai ce wa bainahuma mushtabihat ko kuma wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa shubuhat istabara li dinihi wa irdihi wa man waqa fi shubuhati wa fi haram kan karra'i yar a al-hima yushiku an yarta'a alhalalu al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma a tsakanin halas da haram umurun mushtabihat akwai abubuwa masu rikitarwa sai ga kamar sun yi kama da halas ko sun yi kama da haram kaga halas ka san hukuncinsa shine me a ci ko a aikata ko a ƙudirci haramun kasan hukuncinsa shine mai a bari a nisanta to mai hukuncin shubhat sai wasu malamai suka ce hukuncin ta halas wasu suka ce hukuncin ta haram mai hadisin ya ce faman ka shubuhati istabara aljini duk wanda ya nisanci shubuhohi ya tsabtace addininsa ya kubutar da addininsa wa irdihi da mutuncinsa kubutar da mutunci da tsara addini wajibi ne ko ba wajibi ba ne isa suka ce nisanta shubuhat wajibi ne wa man waqa fi shubuhati waqa an zo wurin wa man waqa fi shubuhati waqa fil haram duk wanda ya afka ma shubha ya afka ma haram kaga sai hadisin ya sa ta ya sa cikin me haram saboda haka malam ya ce malam ya ce taharatuhu min najasatu shubha tsarkake zuciya daga najasa ta shubha yadda mutum zai kubuta da najasa ta shubha shine yadda hadisin ya bayyana ya bayyana ya bayyana abubuwa guda biyu a fili ya bayyana ah, abu guda a fakaci abin da ya bayyana a fili ya ce istabara li dinihi wa irdi wana ce yana da kyau ko abin da ya bayyana a a fakaice ya ce la ya'lamuhunna kathirun minan nas mafi yawan mutane ba su san shubhat ba kenan mafi karanci ne suka sani to suwaye mafi karanci malamai ko jama'ar gari eh malamai kenan ashe daga cikin hanyoyi da za ka kauce ma cutar shubuha shine kar ka tofa wani abu a ciki sai ka mai da abin zuwa ga malamai kuna ji da kyau sai ka mai da abin zuwa ga malamai wani malami ka ji an ce ya faɗa sai ka tambaye shi kai tsaye ba ka yada abin ba ina fatan ka fahimci wannan da kyau abu na biyu wani abu ka ji an faɗa to shi wannan malamin da ka ji ya faɗa yana cikin malaman da a ƙa'ida ta neman ilimi aka yadda ka sauraron karatunsu domin a ƙa'ida ta ilimi ba kowanne malami aka yadda ka sauraron magana shi ba imam malik ibn anas rahimahullahu azzawajal ya ce mun tashi mun ga mutane a nan masallaci a garin nan suna karantarwa amma ba mai karatu a wurinsu ba aka ce ala ta malam saboda mai ce ba ahalin abin ba ne su ɗin ba ahalin abin ba So da haka ba kowanne malami zaka saurara ba saboda me saboda kauce makazanta ta shubuha. yanzu muna ba da matakaiya ne na kauce makazantar me Shubuha. da ma inda malam ya ce taharatu min najasati shubhat mutum ya tsarkake zuciyarsa daga kazanta ta shubuha. kuna ji da kyau ko duk malamin da yake ba a kan mahanga ta sunna ingantacciya yake ba to ba a sauraron karatunsa ko da yana da awa sunna ko da yana da awa sunna domin ita sunna ita ake bi ba ita take bi ba ba malami ne zai hukunci akan sunna ba sunna ce za ta hukunci akan malami ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko za ka dinga gani a wayoyin ɗaliban ilimi ko da waɗanda suke kiran kansu ɗaliban ilimi mai bambanci eh za ka ce ai wani ya ce kaji abin da ya faɗa ya ce a kara kunna domin bar buhari ya ce ba a sauraron yan bidiya sai ka dubi wayoyin ɗaliban ilimi cike suke da maganganun waɗansu malaman da su ba su imani da su baka imani da shi ba mai na kana ajiye karatunsa sai ya kwanto shubha ka ka je wurin malam ka ci wani malami fa ya ce kaza ya ce kaza shi da bai bude ma zuciyar shi ta shiga ba ya ji mutum ya hatara akan nan domin gwargwadon yadda zuciyar mutum take cika da shubha gwargwadon kuma yadda ilimi ba zai samu wurin zama ba haka malam ya faɗa ya ce tuhu min najasati shubhat mutum ya tsarkake zuciyarsa daga kazanta ta shubha kar mu ɗauki cewar shubha ta taƙaitu a abinci ne ko abin sha har a masailin ilmiya akwai shubuhat huwa anzala alayka ayat anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ma ta sha baha minhu dan me iftira alfitinati wa ibtigha ta'wili kun lura da ke ko kenan masail na ilimi akwai shubuhat a ciki kuma kazanta ce kamar wanda ya ce Allah yana ko'ina yana da shubha ce shubharsa ai idan ka ce Allah yana sama ai ka kai mai muhalli ka yi mishi muhalli shi kuma ya tsarkaka daga barin muhalli domin muhalli wani abu ne na ɗan adam shi yake da gida shi yake da da ofis shi ke da kaza shi ke da kaza ka ji shi to shi tsuntsu ina ne muhallinsa waccan bishiyar da ya kwana a kan da yake kwana yau tsuntsu ba tashi yake daga waccan bishiya kuma waccan bishiya ba shi wannan ita ce shubhasa haka shubha ce kuma da yake ganin yana tsarrake ubangiji subhanahu wata'ala da ita amma kaga wannan ba shubha wannan shubha ce kuma barna ce domin shi Allah ta'ala din ne ya bayyana ma kansa ya bayyana mana cewar shi yana sama ma'aikin shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ala ta'minuni wa ana aminu man fi sama ashe ba za ku amince mini ba alhalin ni ne amintaccen wanda yake sama ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'a labarin sama yana zuwa mun safiya da maraice in juwa in ji manzon Allah sallallahu ta'ala da sallama lalle ilalla dole ɗalibin ilimi ya cire ƙazanta ta shubha daga zuciyarsa wannan shine matakin farko ana samun shubha a abinci ana samun shubha a abin sha ana samun shubha a masail na ilimi duk ana samun shubha a kansu daga cikin hanyoyin da mutum zai kauce ma najasa ta shubha shine famani taqa shubhat istabara'a lidinihi wa irqi daga ciki ya mai da masail zuwa ga malamai tunda annabi sallallahu ya ce la ya'lamuhunna kathirun minan nas ashe kaɗan daga cikin mutane da suke malamai sun sani saboda haka sai ya mai da abin zuwa ga malamai in kuma abin na saurara ne kada ya saurara kada ya ji balle ya sanya mashi kasanta a zuci makiyaye kiyaye wannan da kyau abu walakar na ƙarshe ku lura da kyau sai bai ce a sani ba domin ya ce wa sani za ka yi sauraron na uku saboda ka tun da ya ce a sulaini a fimaini sai ya ce a hadihima sai ya ce walakar na ƙarshe taharatuhu min najasati shahawat tsarkake zuciya daga najasa ta sha'awa tsarkake zuciya daga najasa ta ashahawat sha'awa kasan mutum yana da sha'awa mace tana da sha'awar namiji namiji yana da sha'awar mace ɗalibin ilimi sai ya tsarkake zuciyar shi daga wannan asalin halittar da aka mishi ba a mishi halittar shi namiji ba zai so mace ba ko mace ba za ta so namiji ba zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara min al dhahabi wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayati duniya wallahu indahu husnul mu'ab qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum shine saboda haka mutum ya ce ka cika son kuɗi lam ati bi jadid shi ma yana da son kuɗi duk wanda ya ce maka kana da son kuɗi kawai ya faɗa ne daman ita ce halitta dan adam ɗin abin da ake so mutum ya tsarkake zuciyar shi da maitar haka shi ne abin da ake bukata duk waɗan duk shahawat ba wai ba a su ɗalibin ilimi ba wai bai so ba ne kau da kai yi eh. ina fatan kun fahimci magana ta in ka zo tafsir shahawat sha'awoyi iri daban-daban ba a haɗa ilimi da wannan ya ce duk wata shirya sai ya canza waya eh ya ce yanzu akwai wani yadi da ya fito gari yana ana yayinsa sai ya yi wai yanzu yana san ya sai littattafai da aka faɗa a majalisi ya karanta kuma yana ƙoƙarin ya sai mashin da zai dinga kai shi majalis na ilimi biyu kenan sannan kuma yana son duk waya da ta fito ta yayi da riga da takalmi da agogo sai ya shiga a lokaci guda zai iya yiwuwa ba zai iya yiwuwa ba daga duk abin da yake shahawati ne sai ɗalibin ilimi ya tsarkake zuciyarsa da shi sai ce taharatuhu min najasati shahawat wa idza ta tastahi min nazari makhluqin mislika ila wasakhi thawbik fastahi min nazari Allah ila qalbi wa fi ihan wa balaya wa dhunubun wa khataya wa idza ta tastahi min nazari makhluqin idan ka kasance kana jin kunyar a ce wani mutum ko wani halitta ya kalle ka ya kalli min nazari makhluqin mislik wa ku kunta tastahi min nazari makhluqin mislik idan ka kasance kana jin kunyar wani halitta wani mutum irin ka da kake halitta yake halitta ya kallaci ila wasahi ila wasahi saubik dattin da ke jikin tufafinka kana jin kunyar aga ka fito da riga ka da datti ko kana jin kunyar ka fito da riga ba guga kuna shi da ke ko kana jin kunyar haka fastahi min nazarin lahi ila kalbi to ka ji kunyar Allah ya kallaci zuciyarka subhanallah kun ga wata muqaddima kana jin kunya kada mutane su ganka riga ka tayi datti shi yasa ma ka canza wannan ka wata ko kuma ka kashe dare kai wanki ka shanya domin kafin gobe da safe ta bushe baka kana jin kunya ka fito a ganka wani ash'asa a gabar haka to fastahi min nazarin lahi ila qalbi ka ji ka ji kunyar Allah ya kallaci zuciyarka wa fihi ihanun wa balaya a zuciyar akwai datti akwai kazanta wa zunubun wa khataya akwai zunubai akwai laifuffuka ka ji tsoron Allah ya kallaci zuciyarka a haka wannan ne simple mutum ba zai ji kunyar ya saba ma Allah ba a uzbillah sannan ya ji kunyar wa kada mutane su gan shi ya fito bai yi aski ba haka mala ya ce fafi sahihin muslim ya zo a sahihin muslim ana bi horerata daga abu horera anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ya zo hadisin sahihin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha la yanzuru ila suwarikum lalle Allah ta'ala bai kallon surar jikinku halittar jikinku baki ko fari ja ko rawaya duk Allah bai kallon wannan wa amwalikum da dukiyar da kuka tara wannan yana da dukiya wannan bai da dukiya duk wannan ba su ne ma'auni a wurin Allah ba walakin yanzuru ila qulubikum Allah yana kallon zukatanku ne mai zuciyar ta kudirce mai zuciyar ta taskance wa amalikum da kuma ayyukanku Allah yana kallon zukatanku da kuma ayyukanku ina fata mun fahimci wannan da kyau ba ga malam ya kawo wannan ne domin ya zama dalili akan magana da ya faɗa zuciya ita Allah yake kallo aikin da kake aikatawa shi Allah yake kallo tabarakallazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir huwa allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala domin ya jarrabe ku wanne yafi kyakkyawan aiki aikin mutum da zuciyarsa su suke hukunci akan shi amma kalarsa tsawonsa ko gajartarsa ko yana da ido ko bai da ido ko gurgu ne ko ba gurgu ba ne duk ba su ne ma'auni ba ma'auni shine zuciya da kuma aiki ma'auni ba shine dukiya ba balle ya ga kamar duniya kamar lahira yadda yake fantamawa a duniya haka yake fantamawa a lahira wannan ba shine ma'auni ba zuciya da aiki su ne abin zuciya kuma ta ta imani da shi shi za ga mutum yana aikatawa ko rura bai faɗa da fatar baki ba man tahara qalbahu fihi al-ilma hal wa man lam yarfa minhu najasatuhu wa da'u al-ilm wartahal قال سهل بن عبد الله رحمه الله حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل مما يكره الله مما يكره الله عز وجل man tahara qalbahu duk wanda ya tsarkake zuciyarsa wana ji da kyau duk wanda ya tsarkake zuciyarsa fihil ilmu hal to nan ilimi yake shiga shine halla ya samu wuri ya shiga wa man lam yarfa minhu najasatahu duk wanda bai dauke najasar da ke cikin zuciyarsa ba wada'ahu ilmu sai ilimi ya kyale shi hala ya kama gabansa ya wuce kun gane maganar qala sahal ibn abdullah rahimahullah sahal ibn abdullah yake cewa haramun ala qalbin haramun ne akan kowace zuciya an yada da nur haske ya shiga wannan zuciyar wa fi shay'un mimma yukrihu Allah daga ciki akwai abin da Allah bai so muddin a zuciyar akwai abin da Allah bai so to haramun ne ga wannan zuciyar ilimi ya shige ta abin haske ya shige ta kuma haka ilimi haske ne daga yan uwa sai mu fahimci cewar a dunkule a ture abin da wannan babi yake wannan da yake karantar da mu shine ta tsahiru wi'a'il ilimi shine tsarkake taska ta ilimi ma'ajiyar ilimi tsarkake ma'ajiyar ilimi kuma ita ce zuciya ɗaya kenan tsarkake ta kuma shine tsarkakewa daga najasa ta ashubuhat da kuma najasa ta ashahawat kuma malam ya kawo mana hadisi na imamu muslim ya biyo shi kuma da maganar magabata sal ibn abdullah allah ta'ala ya mana muwafaka al-maqir thani ikhlasun niyyati fihi ikhlasun niyyati fihi tsarkake niyya wurin neman ilimi ikhlasun niyyati fihi tsarkake niyya wurin neman ilimi shine al-maqidu as-thani المعقد الأول أه. تطهير وعاء العلم المعقد الثاني إخلاص النية فيه أي في العلم شنو معقد النبي متن يسرك كزو نية ورن علم ورن بايروا دكما ورن كربا متن يسرك كزو تيسا kaga wurin bayarwa ya zama ilimin daga zuciya yake fitowa ba daga baki ba wurin shiga wurin karɓa ya zama ilimin zuciya yake shiga ba kunne yake tsayawa ba ba a fatar kunne yake tsayawa ba inna ikhlasul a'mali asasu qabuliha wa sullamu wusuliha qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa malam yace inna ikhlasul a'mali lalle tsarkake ayyuka da yin su domin Allah ku lura da kyau ikhlas in ka dubi harufan gaba ɗayansu harufa ne guda uku kha'un da lamun da sadu khalasa ku lura da kyau ku shine yin abu tangararan tar matsatsai very bad ba tare da wani datti datti datti ko mai kankanta shi ba ka kallaci lokacin da bafulatani ko bafulatana take tatsar nono daga cikin dabba ya nono yake zubowa eh eh farisal nono yake fitowa khalisan lisharibi yana fitowa ne fari kar fari tas ko baki baki ba ka gani kun lura da kyau kun ga shi yasa Allah ta'ala ya faɗi khalis din halisar lisharibi yana fitowa ne tsunzurutun shi fari bat fari kar yake fitowa ko sofa ne na baki-baki ba ta gani kun gane to haka ake so mutum ya nemi ilminsa ya zama zunzurutun nema ne domin allah kadai babu wani nema ko babu wani garwaye ko kadan na riya ko a ji shi ma yanayi ko a shi ma kaza shi ma kaza shi ma kaza duk babu wannan ya zama na zuzurutun domin Allah yake inna ikhlasul a'mali asasu qabuliha lalle tsabtace da tsarkake ayyuka shine tushe na karbar aikin kuna ji da kyau shine tushen karban aiki kenan in mutum bai tsarkake ba aiki fa gaba daya ba wai ilimi kadai ba da sallah ne da azumi ne da dukkanin ayyuka asas na karban ilimin na karban aikin shine al-ikhlas isa ya ce inna ikhlasul a'mali lalle tsabtace ayyuka domin Allah tsarkake ayyuka domin Allah asasu qabuliha shine asas na karban waɗannan ayyuka din wa sullamu shine kuma tsani na yadda aikin za su kai in an ce sullam shine tsani kun lura da ke ko a wata hausar kuma a ce kwaranga hausar katsina kenan ko mhm. da nufan cifa eh maka sani ba eh ekpa da nufan ci ce ekpa aha haka ne da yarban cifa kai ka kaɗai ne yanzu ka faɗa ba mu sani ba haka ka faɗa ko ba haka ba ne da za mu samu wani muwasaka E, eh to ga babacin faɗin ji aka yi haka kamar kanuna ya ce atebu ah, lada ya turanci ne aga yawa aga <laughs> kai juna da kwana ji da kyau ko to ku lura da kyau ku lura da kyau ku da kyau aiki idan mutum ya yi aiki idan mutum ya yi aikin yana sama ne ilaihi yas'adul kalimu tayyib ilaihi zuwa ga Allah ne ya yas'adul kalimu tayyib kun lura da kyau ko to tunda aiki zuwa ga Allah ne haga sama ike yi kullum kai ma da zaka hau tsani ai zaka hau sama tsani ka taka ka hau sai malam ya ce wa sullamu wa suliha shi ikhlasi shine tsanin kai aiki din qala ta'ala ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wa ma umiru kuma su yi fa ba umarce su ba da komai illa li ya'budullaha sai da su bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai mukhlisina lahu dina suna masu tsantsanta tsarkake aiki gare shi shi kadai hunafa'a suna kauce ma dukkan shirka suna miƙe ma tauhidi haka aka umarce su wafi sahihaini ya zo a hadisin bukhari da muslim an umara radiyallahu an daga umar amirul mu'minin allah ta'ala yadda da shi anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal lalle ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce al'amalu bin niyya wali kulli al'amalu bin ayyuka baki ɗayansu sai da niyya ga wacce ruwa da ka sani innamal a'malu bin niyyat nan kuma sai ya kawo maka wata ruwaya ai dama magana ɗalibin ilimi ake ko ka san akwai wata ruwayar kenan al'amalu bin niyya su ayyuka to fa sai da niyya kuma neman ilimi da ba da ilimi ɗaya ne daga cikin ayyuka wali kulli mir'in manawa kuma kowanne mutum da ka gan shi da irin niyyar da ya yi wani ya yi ne domin a gan shi wani ya yi ne kuma domin Allah saboda haka sai hadisi ya ce fa makan hijiratu ila Allah wa rasuli fa hijiratu ila Allah wa rasuli wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijiratu ila ma hajara ilayhi ko awi maratin kyuha ai kaga ce wa fi riwaya malam ya ce wa ma sabaka man sabak wala wasala man wasala min salafi salihin illa bil ikhlas lillahi rabbil alamin malam ya ce wa ma sabaka man sabak wanda ya riga fa bai riga da komai ba wanda ya riga bai riga ba wa ma wasala man wasala hakan nan wanda ya kai bai kai nan inda ya kai din ba mina salafi salihin daga cikin magabata na kwarai da kake jin ana faɗan sunansu yau sai ka ga kamar jiya suka wuce nan alhalin yau shekara dubu da ɗari uku da wani abu illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin sai dai domin domin tsarkake Allah domin tsarkake addini tsarkake ibada domin Allah wanda yake shine ubangijin halittu da ikhlasi ne suka riga rigar da suka yi da ikhlasi ne suka kai inda suka kai lokacin malik ibn anas rahimahullah aka ce ya malik ka rubuta muwatta kuma akwai muwatta wani ya rubuta muwatta wani ya rubuta muwatta ya zai a gan bambance naka da na wasu sai ce duk wanda aka yi shi domin allah zai tabbata duk wanda aka yi shi domin allah zai tabbata wanda ko ba don allah bane zai wuce subhanallah sai ga kamar karatun jarabawa abin ce kamar eh kasan karatun jarabawa yanzu sai ka neme shi ka rasa kun lura da ke ko ba ana rubuta ana nufin cewar karatun jarabawa bai ba amma na dan kusanto maka da abin ne hand out ne ka haddace shi ka yi komai da komai ana gama jarabawa shi kenan bayan wata uku sai ka kana kama kama amma karatun da ka yi shi tun farkon semester ana natse ba don jarabawa tana gobe ko jiwu ba sai ga shi karatun yana nan dimin da'ima haka ne duk wanda yi wannan ya yi lura da wani tsora ku lura da kyau malam ya ce waɗanda suka riga ba su riga ba waɗanda suka kai ba su kai inda suka kai ba mina salafi salihin daga asalaf na farko idan aka ce asalafu salih ka rike da kyau su ne sahabbai ɗaya da tabi'ai biyu da tabi'ut tabi'in uku waɗannan su ne a salafu salihai zan maimaita sahabbai ɗaya tabi'ai biyu atba'ut tabi'in uku su ne a salafu salih wanda ibiyo bayansu baya cikin a salaf za a duba karantarwar shi ta yi daidai da karantarwar wasu kun gane wannan da ke ko in an ce ba da misali daga cikin sahabbai sai ka ce abubakar siddiq umar ibn khattab ali ibn abi talib usman bin affan aisha fatima a ga duk cikin sahabbai wana ji da ke ko ba da misali cikin tabi'ai sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair mujahid ibn jabar eh sa'id ibn musayyib aga ka ba misali cikin cikin tabi'ai ba da misali cikin abin abin atba'u tabi'in kamar malik ibn anas duk waɗannan su ne as-salaf waɗanda suka biyo su kuma al-khalaf duk wanda baya cikin wannan tabaka ta sahabai ko tabi'ai ko atba'u tabi'in to yana cikin khalaf ne ba yana cikin salaf bane to kuma ba za ka kwatanta shi da kai ba kun lura da ke ko don ka fahimci in an ce salaf kar ka fahimci wani mutum ne guda da ya rasu yau shekara talatin ko arba'in cewar shi ne salaf in ka bi shi ka bi salaf ko in baka bi shi ba baka bi salaf ba ina fata mun gano wannan da kyau qala abubakar mazurri qala abubakar marruziyu rahimahullah سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له الصدق والإخلاص فقال أبو عبد الله بهذا ارتفع القوم قال أبو بكر المروذي أبو بكر المروذي يكيشيوا سمعت رجلا ناجوا نمتين يقول لأبي عبد الله ينا فدا مع أبو عبد الله يعني واي أبو عبد الله أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل yana magana da shi yana ce mashi a cikin maganganun wa zakara lahu sidqa wal ikhlas sai ya faɗa ma imam ahmad bin hanbal ya yi maganar asidiku gaskiya wal ikhlas da kuma yi domin allah shi abubakar marruzi yana jin maganar suna tattauna faƙala abu abdullah sai abu abdullah imam ahmad bin hanbal ya ce bi hazar tafi alƙaw da wannan asidiku wal ikhlas da shi ne mutanen suka kai inda suka kai idan imam ahmad bin hanbal zai ce da asidiku da al-ikhlas magabata suka kai inda suka kai to shi kuma fa kun gane magana ta da kyau shi fa ya rasu shekara ta 200 da nawa 45 ne fa 245 yau yana da shekara 1000 mhm, da 300 da 90 da nawa da 92 ko da 90 da kaza shi yake ganin waɗancan sun kai da abin da suka abin da yasa suka kai inda suka kai bi sidiki wal ikhlas to shi kuma inda ya kai a yau fa da in ka ji ana maganar Imam Ahmad ibn Hanbal sai ka kamar wani mutum ne da yake a ƙasar ku amma ba a jihar ku ba Imam Ahlus Sunna wal Jama'a sai mutum ya kiyaye wa inna ma yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasi malam yace abin sani mutum yana samun ilimi ne gwargwadon ikhlasinsa shikenan gwargwadon ikhlasinsa gwargwadon yadda yake samun ilimi wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usul biha tatahaqqaqu niyyatul ilmi lil muta'allimi idha qasadaha الأول رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي الثاني رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع الرابع العمل بالعلم ما لا والإخلاص في العلم إخلاصي harkar ilimi da muke ta magana tun ɗazu ya ƙomo ala arba'ati usul ya tsayu ne akan usul guda hudu ina son mu lura da kyau mala sai dinga ce mana asulaini al jami'a asulaini azimaini arba'atu usul don ka ana gina komai ne akan tushe ina fata mun gane wannan da ke ko saboda kai mai hawa bishiya hau ta tushe in za ka hau ka hau ta tushe kar ka hau ta reshe ka hau ta asali malam ya ce ikhlasi a neman ilimi sai yi bayaninsa don karka zo ka fassara ikhlasi wani abu daban sai ce ikhlasi a neman ilimi ya tsayu ne akan abubuwa ginshiƙai guda hudu biya ta ta haƙaƙo niyyatul ilmi da wannan ne niyyar neman ilimi take tabbata lil muta'allimi ga mai neman da qasadaha in ya nuface su gaba daya sai a ce yana da niyya ma'ana yana yi domin Allah abu na farko abin da ya sa yake neman ilimi ko abin da ka sa abin da ya sa kake neman ilimi ko take neman ilimi shine raf'ul jahali an nafsi abu na farko don ya yaye ma kanshi jahilci kuna ji da kyau abu na farko don ya yaye ma kanshi jahilci ta wace hanya bi ta'arifiha domin ya sanar da kansa ma alaiha min al-ubudiyat abinda Allah ta'ala ya dora masa na bautar Allah abinda Allah ta'ala ya ɗora masa na ya bauta ma Allah da shi shi ne matakin farko ka san me Allah ta'ala ya ɗora maka in ka tashi neman ilimi za ka yi ilimin ne domin cire ma kanka jahilci kuma matakin farko a ilimin shi ne ka san abin da Allah ya wajabta maka da za ka bauta mashi da shi sannan sai sauran matakan su biyo baya wa iqafuha sannan mutum ya tsayar da ransa ya tsayar da zuciyarsa ya tsayar da kansa alama qasidil amri wan a akan manufa ta umarni da aka yi da kuma hani da aka yi domin umarni da hani su ne addini baki ɗaya wal amru wa nahyu lazi huwa dinuhu wa jaza'uhu yawm al Sani? haka ibn qayyim ya faɗa a cikin duniya. Ya ce amru da umarni wa nahyu da hani da aka hana allazi huwa dinu wanda yake wannan shine addinin Allah baki daya yi na yi bari na bari allazi huwa dinu wanda yake wannan shine addinin Allah wadda za'uhu yawmal ma'ad sani kuma da shine Allah zai bada sakamako bayan an tawo da mutane dawowa ta biyu saboda kun ga niyya ta farko a neman ilimi ita ce me raf'ul jahali an nafsi mutum ya yi nemi ilimin ne da raf'ul jahali an nafsi duk waɗannan shirut kasan suna cikin abubuwan da dole ka haddace in aka ce karatu ake yi na aji za a yi jarabawa a ƙarshen sanista ko ba yana ciki ko ba sai an fara maka za ka wannan yana ciki kai tsaye ma za ka jami yawwa isa ko waje na ce matakin haddan mu ta farko shine za mu haddace ru'us din sannan za mu je mataki na biyu kenan mataki na biyu za a je mu je dai sai mun zo karatun kowa zai gane asani abu na biyu tushe na biyu ginshike na biyu shine raf'ul jahali anil khalq kana yin ilimin nan ne domin ka cire ma al'umma jahilci shikenan domin ka cire musu jahilci ta wace hanya bi alimihim ta hanya karantar da su ɗaya wa irshadihim da kuma nuna musu lima fihi salahu duniyahum wa akhiratahum ga abin da yake shine alkhairin duniyarsu da lahirarsu shikenan za ka sanar da su abin da yake shine alkhairi a duniyarsu da kuma lahirarsu wannan shine ginshiki na biyu asalis ginshike na uku ihya'ul ilmi kana yin wannan ilimin ne domin rayar da shi wa hifzihi min daya da kuma kiyaye ilimin da ya bace an ka dubi wannan matsalar ta uku nan da ya faɗa da kyau za ga akwai ilmomin da suke gaskiya yana da buƙatar a ce ka tashi tsaye ko ki tashi tsaye domin sauraron su da neman su dan an kusa ilimin ya bace kamar wani ilimi kamar ilimin gado ɗaya kamar wani ilimi ilimin tauhidi cikin al'umma kaɗan ne ka lura da kyau cikin al'umma kaɗan ne gaba ɗaya cikin kuma masu da sunna abin nan Allah ta'ala ya tsare mu baki ɗaya za ga karatun shi shi ma kaɗan ne ba kamar yadda aka ɗauko karatun tauhidi a farko ba za ka iya samun masallatan sunna a sati gaba ɗaya babu darasin tauhidi za ka iya samun wannan akwai durus ana karantar da ilimi amma babu tauhidi wannan kuskure ne dole a yi shi a rayar da shi kuma a rayar da al'umma gaba daya shi karatun da tauhidi rayar da ilimin ne da kuma rayar da al'umma gaba ɗaya saboda me saboda huwa lazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum ai ba'asa ya tayar kuma ta wa ana yi ne bayan mutuwa da lafazin ba'asa ba'un ainihin sa'un haka ya nuna sun mace ne aka aiko da manzo da ilimi ilimin na hauka taba ganin ana yin shi a majalisi shi ma ga ilimin usulul hadis hadis yana daga cikin ilimin da yake dada nisa za a yi ta rikici kan hadisi wani ya inganta shi kai ba za ka yi kokari ka ga me yasa ya inganta ba ko me yasa ya da'afa kana ɗalibi ilimi sai dai a ce wa da'afa huwa ne wani ya da'afa shi kenan ka tsaya lam ta bi jadid ka zo da sabon abu ba me yasa ya da'afa shi ya inganta shi me yasa ya inganta shi kuna ji ne to haka ilimin usulul fiqh ya fara nisa usulul hadith ya fara nisa ulumul qur'an ya fara nisa nahau ya kaga akwai makan da ake buƙatar a rayar da su shine ihya'ul ilmi rayar da ilimi wa hifzihi da kuma kiyaye ilmin min daya ko ilmin adab al-adab al-arabi a gani mufassal al-adab al-mufassal za ga akwai ilimin da ake wannan magana zaka gane cewar lalle akwai ilimin da ke buƙatar rayar da shi ake raye da shi arrabe al'alamu al'amalu bil ilmi aiki da ilimi aiki da ilimi ba wa kawai kai ilimi kai ma domin a dinga gogayya da kai ba ka ji ba a faɗi cikin waɗannan abubuwa ba ka ya ga wani fa yana tafiye tafiye ya lura fa yanzu harkar nan ta malamai ce bari shi ma yanzu zai sake zai kama harkar malintan nan domin shi ma a dinga gogayya da shi ka yi faɗi shi ne a zuciyarsa waɗannan abubuwa hudu su ake bukata lokaci guda su haɗu ba wai ana nufin in kai ɗaya daga cikin hudun nan yayi ba kun gane magana ta da kyau ana bukatar duka hudun ne su haɗu a lokacin da kake neman ilimi kuma wannan shine niyyar neman ilimi da ake batun niyya a neman ilimi waɗannan abubuwa hudu su ake nufi sai abin da yake komawa zuwa ga ɗayan waɗannan abubuwa guda Allah ta'ala ya amfani da mu wala kada kana salafu rahimahumullah ya khafuna fawat al-ikhlas fi talabihim al-ilma fa yatawarra'una an iddi'ai la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim malai ce wala kada kana salafu hakika magabata sun kasance rahimahumullah Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya khafuna fawat al-ikhlas suna tsoron rasa ikhlasi fi talabihim al-ilma a lokacin da suke neman ilimi suna tsoron a ce gashi sun rasa ikhlasi fa tawarra'una an iddi'ai sai ga suna tsantsenin da'awar ikhlasi suna tsantsenin da'awar suna yi domin Allah la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim ba wai dan ba su tabbatar da ikhlasin a zuciyarsu ba tsantseni misali su ila imamu ahmad hal talafta al-ilma lillah faqal lillahi aziz ولكنه شيء حبب إلي فطلبته سئل الإمام أحمد أنت بي إمام أحمد ابن حنبل أكا شيء شي هل طلبت العلم لله شيء علم أن كان shi ندو من الله فقال سيتشي لله domin Allah fa aziz abu ne mai girman gaske fa domin Allah abu ne mai wahala ka ce ka nemi abu kaza domin Allah walakin na shay'un hubbiba ilayya fa sai dai wannan wani abu ne da Allah ya kimsa samun san shi sai na nemi shi to in ba din an biya maka ba sai ka ji cewar a to ai da Imam Ahmad ya ce walakin na washe hubbiba ilayya fa talabtuhu baya cikin ɗayan abubuwa hudun can a ce kawai li mahabbatika iyahu kawai ka nemi ilimi dan kana so ai baya cikin waɗancan abubuwa hudu ko baya ciki baya ciki amma ka duba da aka tambaye shi ya aba abdullah Shin ilimin nan kun neme shi ne domin Allah sai ce kai nema fa domin Allah fa abu ne mai wahala kawai dai wani abu ne da Allah ya sa min san shi sai na neme shi shi ke magabata ba sa son ma a gane amma sai ga wannan ga mu yanzu haka muna zaune muna sauraron karatu karatun wani kenan ya tura a whatsapp ya tura a kaza ko a facebook ya mai da hankali ya saurari karatun ya amfana ko gashi yanzu yana umara ko gashi yanzu yana dawafi ko yanzu yana dawafi na kaza yana ta posting a a instagram ko a facebook ko a wayewaye haka ne ko ba haka ba baya ciki wa man dayya al ikhlasa fatahu ilmun kathirun wa khairun wafir duk wanda ya tozartar ya rasa ikhlasi fatahu ilmun kathir abu na farko ilimi mai yawan gaske zai wuce shi daya wa khairun wafir kuma alheri mai yawan gaske zai rasa shi duk wanda ya rasa ikhlasi sabili da haka wa yanbaghi li qasidi salamati an yatafaqqad hadha al-asl wa huwa al-ikhlas fi umurihi kulliha daqiqiha wa jaliliha sirriha wa alaniha wa yahmilu ala hadha at shuddatu mu'alajati an-niyya mala yace wa yanbaghi li qasidi salama ya kamata ga dukkan wanda yake neman zaman lafiya neman zaman lafiya a me a neman ilimin sa ko yawa an ya tafaqqad da al asal. ya dinga bibitar wannan asalin da muke magana wa huwa al-ikhlas shine yi domin Allah yi domin Allah kuma malam ya fassara mana shi ya dinga bibitarsa fi umurihi kulliha a dukkanin al'amuransa neman ilimi ne ɗaya kenan bayar da ilimi ne biyu kenan sallah ne sallar dare ne azumi ne kaza duk komai tambayar ya ibada tana cikin ikhlasi yana cikin bidiyoyin ɗaliban ilimi yana cikin bidiyoyin ɗaliban ilimi ya ibada ba abin da aka san shi ne an tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah an tashi lafiya shikenan ya kaza ya kaza ya kaza ya iyali ya gajiyar jiya in an gaji jiya din watakila kun yi aiki ne kun bai ci wani bulo ne 500 kuka batar da shi ko 600 kuka da shi kullura a manya ibada ba a gisoriya ibada ɗalibin ilimi baya gisoriya ibada domin gisoriya ibada dududun da bata wuce shekara ko gomayya biyu ba ta yi ba gisoriya ibada kuma za ka ga tafi yawo ne cikin ustazai ba a gisoriya ibada ba halattacciyar gaisuwa ba ce saboda ka ɗalibin ilimi ya nisanci gaisuwar ya ibada daƙiƙiha al'amuranka daƙiƙ na nesa sosai wajaliliha da na bayyane da wani suke a nesa sosai wanda yake ba wanda isa ni ba kaza ko yaya ka yi domin Allah haka na waɗanda suke a bayyane ka yi domin Allah wa sirriha wanda yake na sirrinka ne wa alaniha da wanda suke na bayyane duk gaba ɗaya ka yi domin Allah ka bibici ikhlasi akan haka wa hamilu ala hadha tafakkur abinda zai sa mutum ya ya daura damara na bibitar wannan ikhlasi shine shiddatu mu'alajatin niyya tsananin bibitar niyyar mutum kai ne kai ne zaka bibici niyyarka ba wa kai zaka ni bibici niyyar wani ba kuna ji da kyau ko haka kai ba zaka ce kai wani bayan wannan abu dan Allah ba a sa ka ba kai nakan ne ake so ka yi domin Allah ba a ce ka hukunci kan aikin wani yana yi domin Allah ko baya yi domin Allah ba balle har ka kawo wata ka'ida ka ce to in dai domin Allah kake yi ko ake yi sai ka bar wannan ka zo kai namu wannan baya cikin wa musulunci ya eh, kware kuwa mutum ya sanya shar'in da Allah bai shar'anta ba yana ciki baya cikin wannan shar'in in dai domin Allah kake yi to abu kaza za ka yi haka kawai قال سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي قال سفيان الثوري سفيان الثوري رحمه الله يكتشوا ما عالجت شيئا بني ماغن وانا أبو با بني ماغني نوانا أشد علي من نيتي abin da ya mun tsanani kamar magani akan niyya kamar tsayawa akan niyya ta li'annaha tataqallabu alai domin tana jujjuyawa sai ga wani abu ya shigo ya keta maka niyyaka kamar ka yi dan kaza kamar ka yi dan kaza kaji an ce wani magabaci ya ɗauki shekara arba'in yana tantance niyyarsa ya ɗauki shekara arba'in yana tantance niyya kai yanzu gaba ɗaya shekarun naka nawa ne saboda ka niyya ita ce ginshiki shi sa mala ya kawo ta a market ta zama asali daga cikin usul bal قال سليمان الهاشمي رحمه الله ربما أحدث بحديث واحد ولي فإذا أتيت على بعض تغيرت نيتي فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات بل بما فوانا مغانا تصفيان الثوري با آآ قال سليمان الهاشمي سليمان الهاشمي يتي ربما سوديوا أحدث بحديث واحد إنا hadisin حديثي ina hadisi guda ina karantar da shi wali niyya ina da niyya guda fa'iza a taitu ala ba'adhi in na zo ina sharhin sashin hadisin ta niyyati sai niyyar ta canza al'azim hadisi guda ya ja bakin shi yana karantar da hadisin ya fara shi da niyya kaza sai wata niyyar kuma ta kutso kai ko dan a ce yana da azanci ko don a ce yana da hikimar magana ko don a ce ya iya fasa ko don a ce kaza sai ga wata niyyar ta kutso kai fa'izal hadithul wahidu to kenan hadisi guda ɗaya ya hataju ila niyyat yana buƙatar niyoyi to yana ga hadisi biyu hadisi uku majalisi ɗaya majalisi biyu barka yan uwa wannan karatun kowa da shi yake ba wai da wani ake banda kai ba zaka magana a akan kyautata niyya akan al'amuran mu gaba ɗaya ita ce kan gaba mutum ya tsarkake zuciya sai niyya ikhlasi ya samu wurin shiga Allah ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya ya sanya karatunan ya amfane mu duniya da lahira ya zama sanadiyar tsira a gare mu duniya da lahira Allah ta'ala ya amfana da mu kuma ya haskaka mana zukatanmu ya tsarkake mana zukatanmu Allah ya fahimtar da mu karatun nan Allah ta'ala ya fahimtar da mu wannan karatun kuma ya sanya domin shi muke yi ya tsare mana niyyar mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk karatun mu na gobe karfe 6 da rabi zuwa 7 da rabi insha Allah karatun mu na gobe 6 da rabi zuwa 7 da rabi inda za a zo ma sama da haka inda za a zo 6 da kwata aka sai a tashi bakwai. da kwata akwai na nesa sai mu beating time insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya amfanar da mu subhanak Allah bihamdik ashar Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik